majalisar wakilai a Awaji Inimbek Abiyante daga jihar Rivers shi gabatar da kudirin doka da ke neman soke sashe na 315 karamin sashe na biyar na kundin tsarin mulkin ƙasa wanda ya shafi dokar bautar ƙasa na matasa. Dan majalisar ya ba da misalin rashin kula da wani dan bautar ƙasa da fashewar bom ya faru da shi a Suleja ta jihar Neja a shekara 2011 inda ya ce abin bakin ciki ne ganin cewa bayan shekaru da dama da kafuwa shirin ya gaza cimma burin kafa shi. Dan majalisar wakilai sada soli jibiya ya yi ƙarin haske akan ƙudurin dokar haƙƙi ne nashi na ɗan ƙasa na ɗan majalisa ya kawo kowace irin doka a mata kwaskwarima ko kuma a yi sabuwa hakkin shi ne kuma ba lalle ba ne don ya kawo ta a ce dokan nan za a yarda da ita amma za a ba kowa dama za a kira mutane su zo su tsokaci to sai dai shugaban hukumar kula da shirin yi wa ƙasa hidima janar shu'aibu ibrahim ya mayar da martani cewa abin da ake bukata shi ne ya kamata a goyon bayan yaran nan su ci gaba da aikewa kasan nan ba da wannan ga aure taka tsakanin kin kin akan fara yan da magana da orientation inda aka haɗa su gaba ɗaya duk inda yaran to in ba NYC ba me zai ɗauko mutum daga Sokoto wai ne zai je wai yana bayasa a cikin bayasa ma ki je har Escravos a shiga ruwa awa uku ana kan ruwa ki je kawai sai gan kofa suna wurin ka gan Bahaushe ne ka gan Berebe ne a can a wurin so NYC yana da muhimmanci kwarai da gaske amma kwararre a fannin kundin tsarin mulkin kasa barista mai nasara kogo Umar ya yi nazari akan batun yana mai cewa sashe na sha biyar sakin sashe na biyu da na uku a misali ya yi magana cewa wajibci ne ma ga gwamnati ta yi kokari ta inganta ba da taimakawa wajen a rika auratayya tsakanin bangarori daban-daban na kabilu daban-daban da al'ummai daban-daban na Najeriya ai kokari ko ba don komai ba don a samu haɗin kai ya ƙara inganta a rika samun ƙarin fahimtar juna a rika samun kuma girmamawa da mutunta bambance-bambancen da ke tare da mu wannan shine abun da ya kamata a yi maimakon a rage irin waɗannan abubuwa ɗaya cikin matasa da ta taɓa yi wa ƙasa hidima Mary James ta tofa albarkacin bakinta kamar haka. A da mutane sukan ji daɗi zuwa wata ƙasa don su je su koya al'adunsu. Amma yanzu ƙasar ba kwanciyar hankali. domin haka ni nawa shawara shine a dakatar da nysc in nan tukunna a dan samu kwanciyar hankali a kasar tukunna kafin a ci gaba abin jira a gani shine yadda wannan doka za ta ci gaba da inganta manufofin yi wa ƙasa hidima da ke tsakanin matasan najeriya da inganta haɗewar ƙasar a matsayin ƙasa ɗaya dunkulalla madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya